واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 karatun littafin al'adabin mufrad da muke gabatarwa to littafin al'imam bukari rahimahullah za mu karanta hadisi na 628 zuwa hadisin 633 shafin 205 kenan insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayanin murika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kowane alkhairi asali babu babi a nan saboda haka wasu littafan za ka ga ba a rubuta sunan babin ba illa dai kawai an rubuta babi na 279 babu ne Hasali babu babu wato ci gaba ne da bayani akan abin da ya gabata Allah dai waɗannan hadisai suna mana ishara da cewa musulmi ya rika roƙon Allah kowane alkhairi kada ka rena alkhairi da baka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا عبيد بن يعيش المحلمي قال حدثنا يونس يونس بن بكير الكوفي عن ابن إسحاق ابن إسحاق شين محمد بن إسحاق القرشي مالم تاريخي عن نافع الأمري مولى ابن عمر عن ابن عمر حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قال يشي inni la'aduhu fi kulli shay'in min amri abdullah bin umar sahabi ne yace ni ina roƙon dukkan wani abu da ya shafi al'amari na ina roƙon Allah a kai wato wannan kamar misali ne gare mu game da rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Umar yana cewa inni la'alu'u kulla shay'in min amri lallai ina addu'a shine la'adu lallai ina roƙon Allah fi kulli shay'in min amri dukkan wani abu da ya shafi al'amari na hatta an yuftiha Allah fi har ma dai na roƙi Allah ya faɗaɗa takawar dabba ta yadda dabba na take tafiya Allah ya ƙara faɗaɗa takawar wato yakan so Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka ta dabbar ma da yake tafiya a kanta wato yana nuna hatta abin hawanka ka rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kan shi sai Abdullahi bin Umar yace hatta ara min zalika har nakan gani wato ta dalilin addu'ar da nake yi ma ya surruni abin da yake faranta ne rai yana ba mu labari yana roƙon Allah dukkan al'amarin shi ya ba mu misali hatta ta wajen takawar dabbansa yakan roƙi Allah ya ƙara faɗin takawan wato dabban ya zama tana tafiya mai nisa kuma ya ce yana ganin ita ba shi ne yake nufi duk cewa ina ganin abin da yake faranta mai rai ma ya tsoron ina addu'a kuma ina ganin abin da yake faranta mai rai ina jin daɗi saboda ina ganin ijaba Allah yana amsa abin da nake roƙa wannan misali ne ba da ke nuna mana cewa mu roƙi Allah komi mu roƙi Allah subhanahu wata'ala komi to wannan hadisin yana da rauni hakika wajen masana hadisi kuma akwai misalinsa shi ma dai hadisin sahabi ne hadisin Anas bin Malik shi kuma anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu lalle kowannen ku ya roki Allah bukatarsa hatta ya alhu hatta ya alhu shif'a na'amiki idan ka ba hatta wato igiyar ta kalmi ka idan ta dinke ka roki Allah ya taimaka ma akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hadisin Anas bin Malik shi ma bai karka ba yana da su ba'ifa hadisi na dubu da dari uku da cikin da biyu to amma misali ne da ke nuna cewa mutum ya roƙi Allah ko komi liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu misali da uku shine hadisin Aisha tana cewa sallallahu kullu shay'in hatta shifa ku rika roƙon Allah dukkan komai hatta igiyar ta takalman ku idan ta tsinke ku roƙi Allah kai kar ka dauka abu ne kadan eh, tana cewa fa inna Allah illam yuyassirhu lam yatayassar domin idan Allah bai sauke shi ba zai sauka ba sau da yawa zaka ga abu kamar mai sauki ne sai Allah ya sauke zaka ga abu kankani ne amma sai sai sai da ne ka karamin abu sai zama masa fitina a rayuwa saboda haka aisha Allah ya gara masa yarda take cewa idan Allah bai sauwaje wannan abin da kake ganin mai sauki ba ba zai zama da saukin ba to ita ma hadisin nata bai inganta ba waɗannan hadisai guda uku hadisin Abdullah bin Umar da ya kawo anan bai inganta ba hadisin Anas bin Malik bai inganta ba hadisin Aisha bai inganta ba shi ma yana silsilatu da'ifa hadisin 1363 amma duk da haka al-Imam Bukhari ya kawo hadisin da me yasa hadisin bai inganta ba isnadinsa amma duk da haka ya kawo saboda akwai aya guda ta alkur'ani da ta yi mana a kan idan aya ta yi magana to ba magana hadisi idan aya ta yi magana to an gama cikin alkur'ani a suratun yi aya ta biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ce mana was'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah falalansa magana ta kare saboda haka yasa duk wani hadisi ko da bai dinga ka ya shiga kasa ya tabbata domin ma'anar hadisin abinda suke karantar da mu kada ka rena abinda za ka roƙi Allah da shi ne abinda Abdullah bin umar yake nuna mana yana ba mu misali hatta da abin hawansa shi ne hadisin anas bin malik wanda manzo Allah yake mana umarni liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu shine hadisin Aisha tana cewa karkare na abun roƙo fa inna Allah in lam yassirhu lam yatayassar domin idan Allah bai sauwaje abu ba ba zai zama da sauƙi ba to duk waɗannan hadisai ko da ba su inganta ba cewar Allah tabaraka wa ta'ala was'alullah min fadli magana ta kai ku roƙi Allah da falalanka wannan umarni ne Allah mu da kake ce mana ku rika roƙon Allah falalansa idan aka ce falala duk abin da ya zama ba naka ba na Allah to ka roƙi Allah akwai wani abu da kake da shi ne ba ka da komi. saboda haka abin da ga ka samu falala ne na Allah duk abin da kake nema ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala umarni ne Allah ya mana saboda haka yasa musulmi ya saba roƙon Allah akan al'amura ƙanana da manya inna allaha kana li kulli shay'in alima wato jami'a masalihakum fid dini wa dunya duk abin da ya shafi addinin ka ka roki Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi duniya ka roki Allah fa hadha kamalul abdi wanda al-imam sa'di a tafsirin ayat 32 ta suratul nisa yace wanda shi ke nuna kamalar ka dan adam baya zama kamili sai ya hada da addu'a gaskiya ne ba za ka zama kamili ba sai ka hada da addu'a farko ka yi ƙoƙarin nema dan adam dole sai ya hada da nema saboda sai ka nema za ka samu na biyu duk neman ka ba ka iya samu dole sai da ƙarfin allah subhanahu wa ta'ala don haka dole sai ka hada da addu'a to idan ka nema ka hada da addu'a ka samu kamala ko da baka cin masa ba ka sa ido akwai alheri da zai same ka a duniya ko a kiyama amma idan mutum ya ce ƙarfinsa zai bashi babuwansa da addu'a na ƙasashe ne saboda ɗan adam ƙarfinsa bai bashi zai dage ya nema kuma ba zai samu ba za ka ga abu kaɗan ne wallahi sai ya fi ƙarfinsa idan ka ce addu'ar ce ɗaya za ka dogara da ita babu ruwanka da nema ibn qayyim ce nan ma tawakkalinka na kasashe ne saboda Allah subhanahu ta'ala shi ya shirya sababi ya shar'anta mana bin sababi saboda ka ka nema sannan kuma ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka addu'a ga musulmi wato dole ne wajibi ne shi sa wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala was'alullaha min fadlihi umarni ne ku rika roƙon Allah game da falalansa idan mutum ya hada al'amura guda biyu din nan to shakka ya samu kamala in ji malamai ya zama kana kokarin nema sannan kuma kana addu'a a suratu gafir Allah subhanahu ta'ala nan ma yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kaga nan ma Allah ya ce mu roke shi mu kira shi zai amsa mana innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda shi ke nuna ibada ta hada da addu'a saboda haka dole ne musulmi ya yi addu'a ya haɗa ayyukansa da addu'a idan kana yin addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala zai ringa sanya albarka cikin al'amuranka kar ka ɗauka wannan abin babu damuwa yana da sauƙi la komi sauƙin abu ka roƙi Allah a kai sai Allah ya sauƙi ma don haka yasa urwatu bin zubair wanda ya girma hannun Aisha Allah ya kara masa yarda urwatu bin zubair yaron asma'u yar aisha yace inni allah fi salati ne idan ina sallah ina roƙon Allah urwatu su bai? hatta as'alahu lil milha ila ahli har gishiri wallahi sai na roƙi Allah a hannun Aisha ya girma gishiri idan ina sallah sai na roƙi Allah saboda gishirin Allah bai baka ba baka samu baka da komai sai abin da Allah ya baka wannan shi. wanda shi da shi yasa ibnu rajab ya kawo littafin uh, sharhin arba'una hadith jami'ul ulumi wal hikam yana juzu na farko shafin 325 ka'ida ne musulmi ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bi umarninsa tunda Allah ya shar'anta mana cikin littafi mu rika roƙonsa baya ga cewar mun dage wajen nema sannan mu hada da addu'a abinda kake nema ko da ka samu in ka samu ba ka huta ba sai ka roki Allah ya zama mai albarka don ko ka samu nan ma kuma yana iya zama jarabawa gare ka ibn al-qayyim a littafin al mumtir yana juz'i na uku 284 yace la ba ta yadu bi shay'in yata'allaqu bi umuri dunya saboda haka sa duk malamin suka ce idan mutum yana roƙon Allah ba a cewa wato ya roƙi babban abu ba a cewa ya roƙi karami ka roƙi duniya ka roƙi kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was'alullaha min fadli ku roƙi Allah falalarsa falalar Allah ana samun ta a duniya kuma ana samu a lahira saboda ka kana da damar ka roƙi Allah ka ce Allahumma rzuqni baitan wasi'an Allah ka bani gida mai fadi Allahumma rzuqni zawjatan jamila Allah ka bani kyakkyawar mata Allahumma rzuqni malan kaseeran Allah ka ban dukiya mai yawa duk falala ne Allah shi ya izini ya ce ku roƙi Allah falalansa duk wani abu na falalan Allah Allah ya ma izini ka roƙa Allahumma rzuqni sayyaratan muriha Allah ka bani mota mai kyau wanda ba za ta wahala ni ba duk wannan ka roƙa li'anna du'a nafsuhu ibada saboda addu'ar da kake din addu'ar kanta ibada ce lokacin da kake cewa Allah ka bani Allah ka bani shi Allah bai fi karfin ya baka ba amma ka bi umarninsa wa qala rabbukum ud'uni astajib kuma Allah shi ce ku kira ni sai ku kana kiransa bukatar ka kake gabatar ma Allah subhanahu wataala walau kana bi umurin duniya ah, ko da abin ya shafi al'amari na duniya ba kai laifi wurin Allah ba sai dai idan ka roki haram wanda shine shari'a ta hana وليس للإنسان ملجأ إلا بالله تبارك وتعالى shi dan أدم داما ba shi da mafaka sai wurin Allah. Hadisi na gaba, haddasa abu nu'ayin. Alimabu Bukhari ya ce, abu nu'ayin alfafudu bin dukai ne littaimi. Ya karanta da mu hadisi, kada haddasa na Amru bin Abdullah abu mu'awiya an nafa'i, kada haddasa muhajir. Shi ne Abu Hassan bin Kunfur al an Amru Maimun al-Audi, an umar al-faru radiyallahu anhu wannan hadisin sai na umar Allah ya kara wa sai da wato sai na umar annahu kana fi ma yadu cikin addu'ar da yake yi daga cikin addu'ar da aka ji sai na umar yana yi Allahumma tawaffani ma'al abrar yana cewa Allah ka amshi raina tare da mutanen kirki wala tukallifni fil ashrar Allah karka bar ni a baya in zauna tare da ashararu wa alhiqni bil akhyar ya Allah ka sada ni da zababbun bayi wannan addu'ar sai na Umar wannan kaga shi ma roƙon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala mutuwarka ka zamanto wato mutuwa ce ta kwarai Allah ya haɗa ka da mutanen kirki wato kamar mutum yana roƙon Allah ne Allah ka sa mutuwa ta ta zama to alkhairi kada ka banni da rai idan zamana a duniya shine sharri sai na umar yana cewa Allah kar ka banni in zauna da asharawu Allah ka haɗa ni da zaɓaɓɓun bayi wanda shi ne manzon Allah da kuma sai na abubakar a Allah ya ƙara muku yarda sai na umar yana wannan addu’a kuma Allah ya karba. Haddasa umar bin haƙƙin annakari, kala haddasa na aji ya ce, Babana ya karanta da mu shi ne haƙsu bin Iyasin, kala haddasa na al’amash, Suleiman bin Mikiran al’asadi, kala haddasa na Shakiku bin Salama al-Kufi, sassi Shakiku bin Salama. Mun yi ta kawo hajjikinsa, mu kaddara mun a darakan Nabiya sallallahu Alaihi wasallam, wa ma ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu ganin manzon Allah ba saboda haka ba sahabi ba ne. babban sahabi yana cikin almajiran Abdullahi bin Mas'ud yace kana Abdullahi bin Mas'ud kana Abdullahi bin Mas'ud yuqtiru an yad'u bi haula ad-da'awat Abdullah bin Mas'ud yana yawaita yin waɗannan addu'o'in al-imam bukhari yana karantar da mu addu'o'in salaf sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me hikimar haka mu koya mu rike mu dinga yi Allah ka samu ya rabbana aslih bainana wannan addu'a Abdullah ibn Mas'ud ya Allah ka shirye tsakaninmu Allahumma aslih bainana wahdina sabilal islam Allah ka shiryar da mu tafarkin musulunci wa najjina min al-zulumati ila an-nur Allah ka tsirar da mu daga tuffai zuwa ga haske wasrif anna al-fawahisha Allah ka kawar mana da alfasha ma zahara minha wa ma batal alfashar da ta bayyana da wacce ta buya kowace alfasha Allah ka raba mu da ita wa barik lana Allah albarka cikin jinmu wa absarina da mu. wa qulubina da zukatanmu wa azwajina da matanmu wa zurriyatina da ƴaƴanmu wa tub alaina Allah ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim lalle kai ne ne yawan karban tuba Allah kai ne ne yawan jinka waj'alna shakirina li ni'matika Allah ka samu zama masu godiya ga ni'imarka musnina biha Allah ka samu zama masu yabawa shi musnina min musnina biha masu yabawa ga ni'imarka ƙa'ili na biha masu ikirari da ni'imar da kai musu wa atmimha alaina kuma ka cika wannan ni'imar a kanmu wannan addu'o'i ne da abdullahi bin masudi yake kamar yadda shakir bin salama al-kufi ya ba da labari wato addu'an ta abdullahi bin masud amma hadisin yana sunan abi yana babu tashahhud abdullahi bin masud ya ya jingina wannan addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin lafuzan tahiyya wanda shi abdullahi bin masud ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da lafuzza daban-daban to lafazi na abdullahi bin masud yana cewa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kalimatin annabi ya kasance yana karantar da mu wasu kalmomi ولم يكن يعلمنا هن كما يعلمنا التشهد zan yana karantar da mu yadda ke karantar da mu duniya ba a ƙarshen tahiya ya hada da wannan yana cewa Allahumma allif baina qulubina ya Allah ka hada tsakanin mu wa aslih zata bainina Allah ka shirye tsakaninmu wahdina subul salat Allah ka shirye da mu ta farkoki na aminci wa najjina min dhulumati ila nur Allah ka tsiratar da mu daga duhu zuwa ga haske وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله كنيسا تدمو دقى الفاشا الفاشا تبين لوجه حقويا وبارك لنا في أسماعنا الله كي البركة مجمو وأبصارنا دقنمو وقلوبنا دزكاتمو وأزواجنا دماتمو وذرياتنا دآيمو وتب علينا تكرئتوبمو innaka anta tawwabur rahim lalle kai ne mai yawan karban tuba Allah kai ne mai yawan jin kai waj'alna shakirina li ni'matika Allah ka sa muna cikin masu godiya ga ni'imarka musnina biha masu yabawa ga ni'imarka qadiliha masu karba wannan ya zo cikin hadisin al-Imam Abu Dawud qabilina maimakon qa'ilina qa'ilina masu ikirari masu ikirari domin ka yi ikirari da cewar Allah ya maka nema ka yi ikirari da cewar Allah ya maka nema kamar misali sallah da muka yau eh, annabi Sulaiman ya ji maganar tururuwa wannan magana ta tururuwa da ya ji sai yake ma Allah godiya yana ikirari da cewar lallai Allah ya yi ma gidansu ya yi ma babansa da shi ni'ima ni'imar da yawa wato ka yi ikirari da ni'imar da Allah ya maka ka yarda cewa Allah ya maka ni'ima wannan shine qa'ili na biha amma idan aka ce qabiliha masu karba masu karban ni'imar Allah subhanahu wata'ala wa atmimha alaina kuma Allah ka cika mana wannan sai zama masana hadisi suka rabu kashi biyu kashi na farko suna ganin jingina hadisin ga manzon Allah bai inganta ba al bukari bukhari yana ce saboda kai yi al bukari bukhari bai kawo hadisin nan bai ce abdullahi bin mas'ud ya ce annabi ya ce ba la illa dai bin salama ya ce wannan yana cikin addu'o'in abdullahi bin mas'ud shi abdullahi bin mas'ud yake addu'a amma akwai masana hadisi da ke jingina wannan hadisin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan addu'a akwai malaman da suke ganin ba wai addu'ar abdullahi bin mas'ud bace addu'an nan ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam kamar al-imam al-hakim kamar al-imam az-zahabi wanda ya kazo fatawa lajna mujallal na bakwai shafin 61 Ga amma mafi yawa masanan hadisi suna ganin hadisin kamar da al-imam bukhari ya faɗa addu'ar abdullahi bin mas'ud ce addu'ar ta abdullahi bin mas'ud ce wato bata fita ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ala kulli halin addu'a ce mai albarka wanda ya kamata a ce musulmi ya rike ta shi abdullahi bin mas'ud abin da ya nuna wannan addu'ar za ka ringa yin ta ne kafin ka yi sallama kamar bayan tahiya ya kamata ka rika wannan addu'a da'iman kuma in ka dubi addu'a tana da albarka hakika saboda addu'an ta kunshi duk abin da kusan dan adam zai nema Allah kai albarka ma jinmu Allah kai albarka ma ganinmu Allah kai albarka ma zukatanmu Allah kai albarka wa matanmu Allah kai albarka wa ƴaƴanmu me rage kaga duk ni'imar da ake fatan a samu Abdullahi bin Mas'ud cikin wannan addu'a ya tsara saboda kai sa al-Imam Bukhari ya kawo addu'a saboda tana da albarka riko da ita abu ne wanda yake muhimmi sai hadisi na gaba حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذي قال حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي عن ثابت بن أسلم ثابت بن أسلم البناني المهجر أنا بن مالي شيكما يبال الأغاري تشي كان أنس أنس بن مالك يا كفن شيخ ga addu'an da yi kaga dai muna ta jin addu'a ga addu'a sayyidina umar ga addu'a abdullah bin mas'ud ga addu'a eh, anas bin malik anas yana idan iza da abi afi idan anas yayi addu'a ga dan uwa idan an ce dan uwa ana nufin musulmi kana anasun iza da'a li afi anas ya kasance idan zai addu'a ma dan uwa musulmi ya kuda yana cewa جعلها الله عليه صلاة كون إبراهيم Allah ya sanya wannan addu’a gare shi ta zama addu’ar mutane na ƙwarai, wato kalmar salati tana ɗaukar ma’anar addu’a, kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa salli alaihim inna salata ka sakanu lahum wa salli alaihim kudu lahum ka addu’a shi salli alaihim saboda haka ana yake cewa ja'ala Allahu alaihi salata kauni Allah ya sanya wannan addu'a gare shi ta zama addu'a ta mutanen kwarai laisu bi zalamatin wala fujjarin ba azzalimai ba kuma ba mutanen banza ba yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara masu tsayuwa suna ibada cikin dare kuma su wuni suna azumi wato wannan addu'a Allah ya ta ta zama irin addu'ar bayan Allah na ɓare gare ka bayan ya maka addu'a yana fatan wannan addu'ar Allah ya karba kamar yadda yake karban addu'ar bayansa na ƙwarai eh, wannan yana daga lafazin Anas bin Malik kuma hadisin ko da yake alimawar bukari Bukhari ya kawo shi mako Anas ne yake yi amma akwai hadisin Anas din da ya jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan addu'an kamar addu'an abdullahi bin mas'ud ne akwai masana hadisi da ke jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana daga cikin addu'o'in da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi anas bin malik da kansa yace kana rasulullah idza tahada li ahadin fi du'a'i idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage yana ma wani addu'a wato annabi yakan yi ma wani addu'a Eh, lokacin da annabi yake maka addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ja'ala Allahu alaykum salata qaumin abrari laisu bi asamatin wala fujjari maimakon laisu bi zalamati laisu bi asamatin wala fujjari yaqumuna al-layla wa yasumuna an-nahar manzon Allah sai ce ina roƙon Allah ya sanya wannan addu'a akan ku ta zama addu'a wato ta mutanen kwarai mutanen da ba masu laifi ba ba fajirai ba waɗanda ke tsayuwa suna ibada cikin dare suna kuma azumi da rana hadisin yana silsilatu fahiha hadisin na dubu da ɗari takwas da goma da kuma fahihu jami'i sagir hadisin na dubu uku da tisin da bakwai wannan hadisin na anas bin malik shi ma lallai ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana haka saboda haka yana da kyau ka ringa surkawa da wannan ja'ala Allahu alaikum salata qaumil abrar laysu bi asamatin wala fujjar yaqumuna al-layla wa yasumuna an-nahar la shakka addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan eh, yana da kyau ka dauko addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji riko da addu'ar da manzon Allah ya yi da wanda kake domin manzon Allah ya ce ka sanin lafazi da ya dace a roki Allah da shi kuma sahabbansa sun fi musanin lafuzan da ya dace a roƙi Allah shi wannan dalilin yasa Imam Bukhari ya fara kawo mana addu'o'in sahabbai baya ga cewar ya mana umarni mu roƙi Allah dukkan wani alkhairi amma a gabatar da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi muhimmanci akan addu'ar da kai zaka tsara hadisi na gaba حدثنا ابن نمير ابن نبير سنن محمد بن عبد الله الحمداني قال حدثنا ابن اليمان يحيى بن يمان الإجل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد البجل قال سمعت أمر بن هريث القرشي يقول yace أمر بن amru القرشي جنا al ذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم mahaifiyata ta tafi da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta dauke ni ta kai ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha ala ra'si sai manzo Allah ya shafa kaina wa da'ali birrizq kuma ya min addu'a Allah ya min arziki annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kawunan mutane da dama musamman yara kuma ya musu addu'a wanda wannan ya tabbata sunna saboda haka yasa malamai suke cewa abu ne mai kyau ka shafa kan yaro sai masa addu'a sunnar mazan Allah ce sallallahu alaihi wasallam musamman maraya mahaifiyarsa ta dauke shi ta kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amru bin quraysh da qurashi manzon Allah ya shafa kansa ya roƙa masa albarka hadisin yana a tarihul kabir yana a tarihul kabir na imam bukari kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 2943 akwai misalai da yawa waɗannan misalai za su ba ka suran wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a ga yara wannan misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kan yaro ya roƙa masa arziki ba arziki ne kadai ba ya taho da lafuzza daban-daban misali na biyu daga cikin misalai kamar goma sha uku akwai hadisin anas bin malik anas ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zuru al'ansar ansar Allah Allah yakan ziyarci musulman Madina su ne al-ansar da shi mutumin Makka ne to yakan ziyarci gidajen mutanen garin Madina ya ziyarce su gida gida fa idza jaa ila duril ansar idan manzo Allah ya tafi gidajen mutanen Madina su tubyanul ansar hausa sai yaran musulman Madina su zo su kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kewaye shi fa yad'u lahum sai manzon Allah ya musu addu'a wa yamsahu ru'usahum ya dinga shafa kawunansu wa yusallimu alaihim kuma ya dinga sallama gare su yana musafaha yana ba su hannu wannan kaga ya nuna ba wai karo ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wannan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar mutanen Madina idan ya taho yara unguwa za su taho kewaye da shi manzon Allah ya musu addu'a yana shafa kawunan su sai anas ya ce fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baba fa'adin fa'ad bin ubada daga cikin shugabannin musulman madina al-ansar akwai sa'ad bin ubada manzo Allah ya tafi gidansa da ya tafi kofan gidan fa sallama alaihim ya musu sallama fa qala sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah inji anas fa radda sa'ad bin ubada daga cikin gida ya mayar da sallama din falam yasma'i an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ba shi sa'ad ya amsa sallama amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ba hatta sallama salasa marrat sai da manzon Allah ya sallama sau uku assalamu alaikum wa rahmatullah haka manzon Allah ya sallama in ya tawo gida shine anas ce wa kana an-nabiyyu la yabidu ala salati taslimati shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce sallama uku a gida fa in udina lahu idan an mar izini zai shiga wa illa in ba a masa izini bai kai uku fa in sarrafa sai ya juya ne wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata dan ka taho gida kai sallama daya biyu uku shiru me ya kamata ka juya ka wanda shi ne umarnin Allah subhanahu wa ta'ala amma za ka samu mutane da yawa ba haka suke ba a yau mutum ya tafi gidanka ya yi sallama shiru ya yi sallama biyu uku to tun da bai ji ba sai ma matsa su wancan ukun na farko mai yawa ya yi nisan sai ya ƙara matsowa idan bai ji ba sai ya ƙara shigowa wai dole sai ka amsa masa kuma wannan ya saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah da kansa ya faɗa a suratul nur aya ta 28 fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu fiha hatta yu'zana lakum Allah subhanahu wa ta'ala yake idan ku samu kowa ba ya ake a ce ba a samu kowa ba lam tajidu fiha ahadan kazo kai sallama ba wanda ya amsa ba kowa kenan fala tadkhuluha Allah ya ce kar ku shiga gidan nan hatta yi zana lafu kar ku shiga sai an muku izini kada ku shiga sai an yi muku izini ko yaro kar ka kira ka tura tana yiwa ka ce to ni babba ne shi yasa ba amsa min bari tura yaro wannan ba daidai bane Allah subhanahu wata'ala ya ce hatta yi zana lafu kuma Allah ya ma ba da izini wanda ke da ban mamaki Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kila lakum murji'u idan aka ce ku koma to ko da ɗanka ne ka zo gidansa sai ce baba koma bai saba ma Allah ba wa in ƙila lakum murji'u farji'u ko afka idan an ce ku koma koma wannan shehu ku tsarki dan baka san halin da yake ciki ba baka sani ba kuma duk yunkurin da za ka yi zai haifar da sharri ne ba alheri ba ne baka san yanayin da yake ciki ba gidansa ko idan mutum yana gida sarki ne ba ka iya sanin wani hali yake ciki saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tsara doka a cikin alkur'ani maza Allah bai tsallaka dokan Allah subhanahu wa ta'ala maza Allah ya sallama daya biyu uku da ji kowa ba faraja annabi anas ya ce sai manzo Allah ya juya ya juya fa ja'a sa'ad bin sai ga sa'ad bin ubada ya hito mutabadiran yana hanzari yana hanzari faƙada sai ce ya rasulallah wallazi ba asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ma sallamta taslimatan illa qad sami'tuha duk sallamar da kai naji wa radatuha alayka kuma na mayar maka to amma wani abu da sa'ad yake yi wato idan annabi ya sallama ya ji sallama maimakon ya daga murya sai ya mayar da sallama a hankali shi manzo Allah ya daga murya assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce wa alaikum salam sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin abin da sa ban yi da karfi ba arabtu an tufira alaina min as-sala ina so kai tayi ne ka yi mana sallama wa rahma saboda duk sa'ilin da kake amincin Allah ya tabbata gare ku rahamar Allah ta tabbata gare ku addu'a kake mana to ina so a yi ta yi shi yasa ba san daga murya dan kar ma ka ji sai udkhul ya rasulullah ka shigo da Allah sai manzo Allah ya shiga ya dakala fa jalasa ya zauna فقرب إليه سعد طعاما سعد بن عبادة يمسى مدى أبنشي فزان الله يشاء أبنشي فلما أراد أن lokacin da zai bar gida. قال سيما الله يأدعى أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة wannan addu'ar ya kamata duk sa'ilin da ka gidan mutum ya mali ya ko ruwa ya baka ya kamata ka yi masa addu'a wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da annabi ya tafi gidan mutum aka bashi wani abu to annabi bai barin gidansa ya masa addu'a kana eh, shi albani ya kawo a littafin adabu zafaf shafin 169 magana a kan ladabi na mutumin da ya ziyarci gidan wani aka bashi abinci ya ci ya kamata kai addu'a wannan hadisin ana misali na biyu kenan wanda ke nuna mana wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a ga yara eh, kamar yadda ya ba da labari ya ce yana ziyartar gidajen musulman madina ziyarar kanta sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuru al ya ziyarci waɗanda suka shi masauki suka taimaka wa musulmai al-muhajirun saboda haka manzon Allah yana ziyartar su ziyarar wato abu ne mai kyau idan ya ziyarci su yara sun taho manzon Allah ya ringa shafa kawunan su yana musu addu'a yana sallama yana musafaha kaga wannan duk yana daga cikin tarbiyya da manzon Allah ke tsora yaran akai ya mika hannu suna musafaha manzo Allah yana musafaha da yara inji Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda misali na uku shine hadisin Muhammad bin Hafi kamar yadda hadisin da muka karanta hadisin Amr bin Huraisin al-Qurashi akwai hadisin Muhammad bin Hafi sunan shi Muhammad bin Hafi sahabi sunansa Muhammad mahaifiyarsa ana kiranta ummu jamil bintul mujallil ummu jamil bintul mujallil ta yi hijira zuwa habasha saboda haka daga habasha suka taso zuwa madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka ya koma madina wadanda suka yi hijira zuwa habasha su kuma suka taso daga habasha suna zuwa madina tana ba ma yaron labari yaron yana karami lokacin da ya girma take ba shi labari ta ce akbaltu bika min ardil habasha na ɗauko ka kana ɗan ƙarami mun taho daga habasha mun baro habasha daga inda muka yi hijira hatta kun yi bil madina ala lailatin aw lailatayn abin da ya rage in iso madina tafiyar kamar dare ɗaya ko dare biyu abin da ya rage ta ce tsabatu laka tsabihan eh, eh, sai ya zama na yi zango wani guri na dafa abinci fafaniyar haɓaɓu saboda haka kirare ya ƙare sai na barka fa zahabtu ya a ƙulubu sai na barka inda tukunyar take sai na tafi neman kirare da na tafi neman kirare da za ta kawo ta ƙara wato saboda dafa abincin a ba ma yaron abinci kafin ta dawo tana gaya ma yaron ta ce fata na wantar kidira sai ka mika hannu ka go tukunya fan kafa'at ala zira sai sai tukun ya kife akan hannuwanka saboda haka sai hannuwan suka sabule tana dawowa ta ga yazo na ta kuka ka dimtu bika ila madina sai na dauke ka na iso garin madina ina isowa madina fa ataitu bika ila nabi sai na iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam nazo sai na ce ya rasulullah in ji mahaifiyar haza muhammad bin hafi kaga yaro na sunan shi muhammad bin hafi awwalu man sunniya bika shine tafara da ka fara samu a duniya shine yaro na farko da aka yi masa suna muhammad Sace shine tafara da ka fara samu a duniya to ga abin da ya faru da shi ina tahowa kaji kaji na bar shi kusa da tukunya na tafi neman kirare yaro ya jawo tukunya ya kife masa da hannuwansa duk sun kone sai eh, ta ce tana gaya ma yaron lokacin ya girma fatafala rasulullah fi ka sai manzon Allah ya karbe ka ya bude bakinka sai ya tofi sai ya tofa yawunsa wa masaha ala sai ya shafa kanka wada ka ya maka addu'a addu'a da ya maka yace azhibil ba'sa rabban nasi. wa ashfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakama kaga manzo Allah Allah ya roka azhibil ba'sa rabban nas ya Allah me iko da mutane ka kawar da wannan cuta wa ashfi anta shafi ka warkar kai ne mai warkarwa kaga abu biyu manzo Allah ya roka ya kawar da damuwar kuma ya warkar da ciwon la illa Allah ka warkar warakar da ba ta rage ragowar ciwo wannan kalma da manzon Allah ya faɗa ta ce fama kumtu bika manzon Allah yana miƙa min kai illa wa qad bari duka sai ga hannuwanka sun warke gaba ɗaya hannuwan kamar ba a taɓa samun ciwo ba saboda waɗannan kalmomi da manzon Allah ya faɗa wanda labari yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma sahihu ibn Hibban yana sunan an-nasa'i da al-mustadrak al-imam al-Hakim hadisin ya inganta yana silsilatu hadisi na wato misali yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa kawunan yara ya addu'a kowane yaro da irin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ba lalle bane ya zama to ya roƙa ma ah, kowane yaro arziki kamar yadda ka gani ya zo a littafin nan فمسح على رأسي ودعاني بالرزق النبي صلى الله عليه وسلم يا شاب كان يروك مسا أرزق كو يارو ديرن أبين النبي صلى الله عليه وسلم يروك مسا gwargwadon bukatar da take tare da shi akwai misali na kudi shine hadisin jamra bintu abdullah ari قالت ذهب بي عدي الى النبي صلى الله ta وسلم كما تبعت الاباري تجي بابنتا يا دوكي ta لما النبي Sallallahu alaihi عليه وسلم babanta ya dauke ta lokacin tana karama wato sahabbai sukan dauko yara su kawo su da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya musu addu'a fa qala ya rasulullah ud'u Allah li binti hadhihi bil baraka ya rasulullah ka roka ma ƴata nan albarka kaga shi ya faɗa abin da yake so ya rasulullah ka roƙa ma yata albarkan Allah subhanahu wa ta'ala ta ce fa'adilatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi ina yar karama manzo Allah ya dora ni akan cinyarsa wa ya yadahu ala ra'si ya dora hannunsa a kaina wa da'a li bil baraka sai manzo Allah ya roka min Allah ce ya Allah ka mata albarka inda ibnu Hajar ya kawo cikin al-Ifaba yana girga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mujallar na kudi shafin ɗari biyu da hamsin da biyu akwai hanzala bin hizyan yani jaddi yana ba da labarin kakansa da ake kira hanifa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yaronsa yana ce mu Allah libani na ina da yara waɗanda suke da gemu manya kuma ina da yara ƙanana wa za a wa inna za afgarukum wannan shine karamin su babu yaron da yake kasa da shi saboda ka ina son ka roƙa masa Allah fadullah lahu masa addu'a ya rasulullah fa masa arasa sai manzo Allah ya shafa kan yaron to kala sai manzo Allah ya ce barakallahu fika Allah ya maka albarka kaga wannan kalmar ma ita kanta sunna ce barakallahu fika wani lafazi aka ce buri ka fi manzo Allah yake Allah ya masa albarka fi zayyad bin ubay bin hanzala da ya da labarin wannan addu'a da aka yi yace fa laqad ra'aytu hanzala yu'ta bil insani warram wajhuhu lokacin da wannan yaro ya girma shi wannan yaro da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa ya masa addu'a idan aka samu mara lafiya aka kawo shi yace awul bahima alwari eh, bar ya kasance dabba tana da wata cuta idan dabba ba ta da lafiya ko mutum ba shi da lafiya aka kawo shi wajen wannan sahabi fa yadkhulu ala yadayhi zai zai tofi a hannuwarsa zai ce bismillah idan yayi tofi zai tofa yawo ya ce bismillah wa ya ba'u ya dafu ala ra'si sai dora hannunsa a daidai inda manzo ya dora kan hannuwansa a kan shi bayan fa ya girma kenan zai fara yin tofi wannan yawon da ya tofa saboda ya makale ma ainihin wurin da manzon Allah ya dora hannunsa wa ya kudu sannan sai ce alama wubi'i kaffi rasulillah sai dora daidai wurin da tafin manzo ya hau bayan sabu alaihi idan ya daga in ya shafa mara lafiya ta ya warke ya ce fa yazhabul wara shi wanda ya bada labari wanda al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin har yanzu a Tarikhul Kabir hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad da sauran littafan hadisi kuma shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 2955 saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya taba to Allah subhanahu wata'ala yana sanya albarka na wannan gurin don haka yasa shi kuma sai ya fahimta tunda yanzu manzo ba shi da rai bare a kawo marasa lafiya ya musu addu'a to ai shi annabi ya taba masa addu'a akwai inda annabi ya taba a cikin sa saboda haka sai yana yayi tofi yayi bismillah ya tsora hannu a wurin da manzon Allah ya taba to da ikon Allah yana shafa jikin mara lafiya kuma zai warke misali na shida shine yusuf bin abdullahi bin salam wanda babansa shine abdullahi bin salam abdullahi bin salam shine babban malamin yahudawa a garin madina wanda ya karɓi addinin musulunci wanda allah ya bada misali da shi a suratul ahkam aya ta goma قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد فأكنت أجل magana, wa shahida من بني إسرائيل isra'ila مثله عبد الله bin salam. lokacin da dan ya musulunta saboda shi malamin yahudu ne na gaskiya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne saboda haka nan take ya karbi addinin musulunci farkon hijiran manzon Allah don haka yasa yana cikin manyan sahaba lokacin da aka haifa masa yaro sai ya dauki yaron musamman ya kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma yaron suna ba ya rasulullahi ga yaro sahabbai da suka kawo yaransu ga manzo ya musu suna suna da yawa ya zaba musu suna da aka kawo yaron ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yaron yake ba da labari yace sannani rasulullahi yusuf yace manzo Allah sai ya mun suna yusuf kaga yusuf ai eh, yana da kima a tsakanin yaran annabi aku alaihi salam Eh, don haka yasa manzo Allah ya ma yaron suna Yusuf saboda shi baban nasa yana cikin malamin banu Isra'il ya yi riko da gaskiya annabi ya masa suna saboda fatin yayi albarka irin na annabi Yusuf alaihi salam yace wa masaha ala ra'si kuma don Allah ya shafa kaina eh, yaron lallai ya samu riwayan wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma galibi hadisansa za ka samu riwaya ce na sahabbai kamar sai na usman sai na ali abi talib da mahaifinsa Allah ya kara musu yarda misali na bakwai shine abdullahi bin hisham abdullahi bin hisham ya ce shi ma mahaifiyarsa ta kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifiyarsa zainab bin humay zainab bin humaydin ya ce zahabar bi ila rasulillah faƙalar lokacin da ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah ba ya yana ɗan saboda tsananin son musulunci yaron yana ɗan ƙarami ta zo da shi ga manzon Allah ta ce ya rasulallah kamar mu baya a shi ma sai manzon Allah ya murmushe ya ce huwa sakiru yaro ƙarami ya san komi ba sun ba sahara aka sai shafa kansa wadda alahu ya masa addu'a kaga nan ma wato akasari idan manzon Allah zai addu'a ma yara yakan shafa kansu wannan ya zo a sahihul bukhari a wurare da yawa al-imam bukhari ya kawo hadisin shi abdullah bin ya kawo hadisin sa a wurare akwai a kitabu shurka ya ya kawo hadisin sa a kitabu shurka saboda abin mamaki ya faru da shi wato lokacin da mahaifiyar ta kawo shi manzon Allah ya ce ai yaro ne karami bai da bai yi waye ko bare a ce an masa mubaya'a amma duk da haka sai manzon Allah ya masa addu'a to da manzon da manzon Allah ya masa addu'a lokacin da ya girma dan kamar yadda hadisin yazo cikin sunan Abi Dawud yana kitabun kharaj babu ma ja'a fi bai'a akwai Abdullah bin Zubair da Abdullah bin Umar matasa ne sun sani sun san cewa annabi ya taba yi ma yaron nan addu'a an zo da shi a yi mubaya'a manzo Allah bai yi mubaya'a ba amma ya masa addu'a to sai ya zama dan kasuwa ne sai suka gane tunda annabi ya masa addu'a to ya kamata su haɗa hannun jari da shi ba za su faɗi ba shi sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin sa a kitabu shurka yana babu shurka fi ta'ami wa gairi yanda ake hada yanda ake kamfani duk sa'ilin da abdullahi bin umar ya gaishe ya fito ina zuwa kasuwa shi a to dari za a yi saboda haka bai taba faduwa ba duk abin da ya saya to sai Allah ya sa masa albarka saboda wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa saboda haka yasa Imam Bukhari ya kawo shi a kitabu shurka a kitabu sharika ya kawo shi a kitabu da'awat babu du'a ila istibyan bil baraka wa masfi ru'usihim mutum na takwas shine as-sa'id bin shi kuma ya in larta ta ɗauke shi ta kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kanwar mahaifiyarsa zahabat bi khalati ila rasulillahi fa qalat ya rasulullah inna ibn ukhti waji'un wannan dan yar uwata ne kuma gashi ba shi da lafiya ka masa addu'a fa masa ra'ati sai manzo Allah ya shafa kaina wa da ali bil baraka jami'a addu'a Allah ya min albarka sun ba a sai mutu Allah ya alwala fa sharibtu min wabu'ihi na sha daga wato alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa qumtu khalfa bahri sai na nike na zagaya ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa nadartu ila fatamihi sai na ga hatimin annabci na ga hatimin annabci bayna katifaiki a tsakanin kafadu biyu na manzon Allah misla zirrin hajala yana kamar koyin kurciya hadisi yana sai bukari yana kitabu wudu inda yake magana akan istimal fadl wudu'in eh, nasi amfani da ragowar ruwan alwala hadisin da zai ce da kuma kitabun marba eh, cewa a yi alwala a ba mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka yana kitabun da'awat manzon Allah ya masa addu'a ya shafa kansa manzon Allah yayi alwala ya bashi ya sha to wannan yana daga cikin misali da malamai suke akan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam in aka nemi addu'a gurin sa to baya kuma Allah zai wannan addu'a ya taimaka masa sahabbai kuma dalilin da yasa yaran sahabbai suka zama su masu albarka ke saboda addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu akwai hadisin abdullahi bin Mas'ud hadisin abdullahi bin masud shi yake da ban mamaki wanda abdullahi bin masud babban mutum ne kuma tun adam sallallahu alaihi wasallam yana garin makka ya ba da labari tun farkon musulunci abdullahi bin masud ya ce kuntu fi ganamin li'ali uqbata bin abi mu'ayy ina kiwon awakai asali abdullahi bin masud mai kiwo yana kiwo ana biyan sa to farkon musulunci abdullahi bin masud yake fa da'a rasulullahi wa ma'ahu abubakar bin abi quhafa sai ga sai ga manzon Allah da sayyidina abubakar a bayan gari fa da'a annabi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ma abdullahi bin masud hal illaka labanun kana da madara ka ba mu sha fa qultu nashi sai ce na'am ina da shi walakin ni mu'tamal sai dai ni ne rikon amana ne an sa ni kiwo ba nawa ba ne kaga kenan ba zai ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan dama can bai san manzon Allah sai dai ni ne amana amma a wakan nan akwai masu madara wanda za a tatsa a baya ce amma tun da amana ne zan baka ba sai manzo Allah ya marar tambaya fa hal indaka shatun lam yunza alaiha al-fahl shin akwai akuya cikin awakanka akuyar da ba a samu taure da ya taɓa barbaran ba ma ƙaramar akuya da ba ta kai a ce ma ta yi ciki ba bare a ce ta samu madara a tare da ita ta abdullahi bin masu da ce na'am akwai kaga dai nan ai idan ma kyauta ce to kyautar ta mutanen ne ba za ka bayar ba to wannan idan akuya ce da ya zamanto ba a taɓa ma barbaranta ba akuyar da ba ta da nono manzo Allah ya ce ina bukata fa su bi shatin shafu sai na kawo masa karamar akuya akuyar da ba ta ma da mamatin gaba ɗaya bare a mata Wani lati laysa al-habar babu mama a tare da akuya fa masahan nabi sallallahu alaihi wasallam makana gori sai manzo Allah ya shafa katan akuya daidai inda mama ke fitowa manzo Allah yana shafawa wa ma bar'un abdullahi bin Mas'ud yake babu mama a ga wannan akuya fa'iza barkun hajjin wanzu Allah yana cire hannu sai mama na cika na cika na cika sai ga madara ya cika jikin akuya to kaga wannan madara ba yi ba ta su bace ko kaga wanzu Allah ya doke hankalinsa hafizun mamdu'un labar sai ya ce da nabi sallallahu alaihi wasallam bi fakaratin ka'ira sai na kawo wani dutse mai zurfi wanda yake kamar afka shi fahtalaba annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sai ya tatsi nonon fasaka Abubakar ya ba mutum Abubakar ya sha wa sakani ya ba ni nima na sha summa shariba sai manzon Allah shi ma ya sha summa qala lil barki sai manzon Allah ya ce ma wannan maman na wannan akuyan iqlis manzon Allah ya ce ki mati faraja kama kana duba sai na ga ba komai Ka akuya ta koma yadda take ba maman gaba ɗaya babu alamar shi ya ce ina ganin haka falamma ra'aytu hadha min rasulillah kuntu nan take sai nace ya rasulullah allimni ya manzon Allah ka koya min musulunci fa masaha ra'si sai manzon Allah ya shafa kaina kaga Abdullah bin Mas'ud ba yaro bane yana ma kiwo amma manzon Allah sai ya shafa kansa faƙala sai ce barakallahu fi ka Allah ya maka albarka sai ce fa innaka gudanun mu'allamu ai kai dama yaro ne mai ilimi kamar manzo Allah yana ce ai tuntuni kana da ilimi shi Abdullahi bin Mas'ud bai san ma manzo Allah ya ga gaban shi ba wato annabi ya ga gabansa ya san menene Abdullahi bin Mas'ud zai zama ya ce fa aslamtu sai na musulunta nan take fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na taho ga annabi fa baina nahnu indahu ala hira muna kan dutsen hira kaga suna cikin waɗanda suka fara musulunta na farko ya ce muna kan dutsen hira lokacin da ake fita bayan gari saboda tsoron cutarwa mutane iz nazalat alayhi suratul mursalati Allah ya saukar wa annabi suratul mursalati fa akhadtuha na dauki suratul mursalati wajen manzon Allah wa inna hala rakubatun naqiyya tana da dadi wato ya dauke ta yake inna fahu la biha manzon Allah bakinsa yana yana jike da wannan suran da saukanta na karba wurin manzon Allah fala adri bi ayatin ayatayn khutima Abdullah bin Mas'ud yace sai dai ban san wace aya ce aka cika suran da ita ba wa idza qila lahum irka'u la yarka'un ko kuwa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun wanne ne cikin su fa akabtu min fi rasulillahi sab'ina sura yace na dauki surori sun kai saba'in daga bakin manzon Allah da kansa yake karantar da wa akabtu baqiyat alqur'ani min ashabihi amma sauran alqur'anin ba na dauka ne wurin sahabbansa domin akan samu wani sahabi ya koya ma wani sahabi fa baina nahnu niyamun ala hira wata rana muna bacci akan dutsen hira au ala jabal eh, kogon hira koko akan dutsen fama nabbahana illa sautin nabi babu abin da ya farkar da mu face muryar manzon Allah sai muka ji annabi na cewa mana'aha minkum allazi mana'akum minha wanda ya kare ku daga wurin ta shi ya kare ta daga wurin ku sai muka farda ya rasulullahi ma za ka me ya faru sai manzo Allah ya ce wata macijiya ne ta wuce ta wato manzo Allah yana nufin yanda Allah ya kare ta haka ya kare wato Allah shi ke tsare kowa yana tsare bayansa duk da cewar ah, ga macijiya Allah ya kare su daga eh, cutar wanda hadisin yana al-musnad da imam Ahmad eh, malaman tarihi da yawa sun kawo bayanin Abdullah bin Mas'ud din nan wanda ya nuna cewar hatta manyan mutane ba sai yara kawai ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai addu'a yakan shafa kan mutum ya shafa kan abdullahi bin mas'ud ya shafa kan al-husayn bin aus an-nahshali wanda shi ma mutum ne mai raƙuma ataitun madina ya ce na zo madina wa ma'i iflulli ina da raƙuma da yawa wanda biyu sallallahu alaihi wasallam biya lokacin annabi ya riga ya hijira ya dawo madina saboda aka sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mur ahlal ga'ib an yuhsinu mukhalafati ka gaya wa mutanen wannan guri su kyautata mu'amala da ni su taimaka min saboda yawan dabbobi na yu'inuni fa qamu ma'i saboda haka manzo Allah sai magana ga sahabbai sai aka taimaka ma wannan mutumin falamma ya'ani bi'tu ibli lokacin da na gama sai da raguma dan dan kasuwa ne na gama zan tafi sai na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zan bar gari sai manzo Allah ya ce udunu matso fa masaha yadahu ala nasiyati sai manzo Allah ya shafa gaban kaina wa da ali salasa marrat ya min addu'a ka uku hadisin yana a tarihi kabir na al-Imam Bukhari wato sahabbai daban-daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi ya wasu suna yara wasu kuma suna da girman su waɗanda Annabi sallallahu alaihi sallam ya roƙa musu Allah amma abin da zaka lura kowane sahabi da irin addu'ar da manzo Allah yake masa kowane kowane sahabi irin addu'ar da ta dace da shi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa lafiya wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mar arziki wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa albarka to kowane da irin addu'ar da manzo Allah yake musu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba zuwa aka nemi roƙon Allah wurinsa manzon Allah yake yi ba akwai sahabi da ake kiransa abdurrahman bin abi malik ya ce ya taho eh, daga yaman kadima eh, ala rasulullahi min yaman na taho daga yaman na musulunta fa masaha ala wa bil baraka manzon Allah sai shafa kai na roƙa min Allah Allah min albarka saboda ka daga nan shi wannan sahabi sai ya bar madina ya tafi sham don haka yana tare da um, wato yazid bin abi sufyan wanda shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ba ma aiki daga cikin wato yaran abu sufyan yana tare da har dai wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin misali akwai hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas wanda shine yake shahara wanda shi kan yazo cikin sahih bukhari a wurare da dama abdullahi ibn abbas da ya ya faɗa a wani lafazi yana cewa bammanin nabiyyu ila sadri annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume saboda dan babban sa dan uwansu dan uwa ne wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma allimhu alhikma ya allah ka sanar da shi hikima a wata riwaya manzo Allah yake Allahumma a'ti ibn Abbas al-hikmata wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka sanar da Abdullah ibn Abbas hikima kuma ka sanar da shi fassaran al-Qur'ani a wata riwaya Abdullah ibn Abbas yace masaha Rasulullahi ala ra'si manzo Allah sai da ya shafa kaina wa da'ali bil hikma sannan ya roƙa min Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ni ilimin hadisi uh, wato fassaran al-Qur'ani sannan akwai riwaya da yake da labari wanda wannan shi ke nuna abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a saboda manzo Allah yana auren maimuna maimuna ko yar uwa ce ga mahaifiyar Abdullahi bin Abbas wanda a dalilin ta manzo Allah eh, Abdullah bin Abbas yake zuwa gidan manzo Allah yana kwana ranan Abdullah bin Abbas yace kana Rasulullah fi baiti maimuna manzo Allah yana gidan maimuna fa wada'at lahu wudu'an sai ta ajiye mar eh, sai ta masa abin alwala lokacin da abdullahi bin abbas ya tashi cikin dare saboda ya san zan Allah ya kan tashi ya yi alwala ya yi ibada saboda haka ce abdullahi bin abbas ya dauki wannan eh, ruwa ya kai wa manzan Allah inda yake alwala da maimuna lokacin da manzan Allah ya tashi sai maimuna take cewa manzan Allah وضع لك Abdullahi الله بن عباس وضوءا ya رسول yaron nan ya aje maka ruwan alwala inda inda inda ka saba sai manzo Allah ya masa addu'a Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya Allah ka bashi fahimtar addini ka sanar da shi fassaran alqur'ani wato saboda haka yasa yaro idan ya zama yana da halin kware yana karami yakan samu addu'a ta kware saboda halin abdullahi bin abbas al-imam bukhari ya kawo hadisi na wurare da dama yana kitabul ilmi babu qaulin nabi allahumma allimhu al-kitaba yana kitabu fada'il sahaba inda yake magana akan fallalan abdullahi bin abbas yana kitabul wudu yani babu wudu ilma'i inda al-khala yana sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il abdullahi bin abbas so sahabbai ga sunan daban-daban kuma kusan kowane sahabi daga cikin waɗannan za ka samu ya ba da labarin annabi ya shafa kansa ya masa addu'a amma akasari ya rayu Allah ya kara masa yarda sai mu kara hadisi na ƙarshe hadisi da zamu karanta na ƙarshe shine hadisi na 633 حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا umar bin عبد الله الروني قال أخبرني أبي umar bin abdullahi rumi ya ce mahaifinsa ya ba shi labari shine muhammad bin muhaddis muhammad bin muhaddis an anas bin malik anas bin malik ƙila lahu aka zo aka ce ma anas bin malik inna ihwanaka atauka min al-basra yan uwanka sun zo maka daga basra wa huwa yawma idan bi zawiya amma anas a wannan lokaci yana kwarin dutse da ake kiransa a zawiya wani guri ne da ke nesa da madina bai fi mil biyu ba bai fi mil biyu daga garin madina ba sunansa ne zawiya ba masallaci ba ne ana bin malik yana wannan guri da ake kiransa a zawiya ya ani shi jabal wanda kwarin dutse inda ya yi wani gidansa to sai ya zama to ya yi baki daga bafara. mutane sun taho daga basara. yan uwa musulmai suna son gani. shi aka zo aka gaya masa cewa ga wasu sun taho tun daga basara suna buƙatar addu'anka litad'u Allah alahum saboda ka roƙa musu Allah qala sai Anas ya ce Allahumma ighfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna Allah kai mana jin kai wa atina fid duniya, hasana Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana kuma Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira wakina azaban na kuma Allah ka tsare mu daga azabar wuta to kamar wannan addu'ar ba ta ishe su ba Fasta za duhu sai suka nemi ƙari fa qala mislaha sai sake faɗan irin haka fa dai maimaita addu'ar da yayin fa qala sai Anas yace musu in utitum haza ai in aka ba ku wannan abin da na roƙa muku faqad utitum khayra dunya wal akhirah Kawai an ba ku alkhairin duniya da lahira saboda haka ba sai an kirga wasu abubuwa ba na ce ah, wa na fi duniya hasanatun wa fil akhirati hasanatun ai an gama wanda ya roki mai kyau a duniya mai kyau a lahira shike wakina azaban nan wanda ya nuna cewar a zamanin sahabbai akan nemi sahabi yayi addu'a kaga mutane sun tashi daga fassara suka zo wurin anas saboda ya roƙa musu Allah ba laifi ba dan an nemi kai addu'a tawassuli ne wato da addu'ar bayin Allah wanda kuma ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anas bai ce a'a ba saboda haka sai yayi addu'a kuma da ya tashi addu'an sai ya shigar da kansa Allahumma ghfir lana warhamna wa atina bai ce atihim ba وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار maimakon a ce wane mana addu'a da ce Allah ka gafarta musu Allah ka musu jin kai wato banda kai kaga Allah sai ya gwada ai ya fi kowa bukatar rahamar Allah wannan yana gwada mana tawali'un sahabban manzon Allah an taso daga Basra yankin Iraq sun taho saboda bukatar sahabi da musu addu'a yace Allahumma atina ya Allah ka bamu kaga yana cewa haddashi Allah ka bamu saboda ya nuna musu rahamar Allah kowa yana bukatanta اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حقيقة وأنا أدوي أدوي ما البركة saboda addu'o'i ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya sa mu iya kiyayetu. kuma ya sa mu iya aiki da su din kuma Allah ya amsa mana bukatunmu ya yayi mana damuwar mu baki daya nan zamu dakata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك